komai jalla zama fi girma sarkin daraja masu aro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan shiri na da ɗan gari yau muna tare da wani dattijo wanda zai ba mu tarihin garin kwarau kwarau gari ne da yake karamar hukumar igabi a cikin jihar kaduna kada da in cika ku da surutu bari in ji ainihin sunan dattijin da muke tare da shi assalamu alaikum ni ne mai anguwa musa ɗahiru wakilin sarkin kwarau to madalla mai anguwa barka da zuwa kuma muna maka fatan alkhairi tare da addu'a za mu ji cikakken tarihin garin kwarau menene asalin kafuwan garin kwarau wadda ake kira kwarau a yau kuma wasu suna ce mata sabon benin menene asalin ita garin kwarau din kwarau asalinta mutum uku ne suka kafa ta sun kuma samu ainihin wani daga ciki a masarautar zazzau ya zo kawo bayan shi wannan wuri da ya kawo bayan shi wannan wuri a suna zaune sai can ya hau dawakin shi ya zo ya ga bayan shi ya koma cikin garin kwarau to sai wasu mutane guda uku suka zo suka dinga kewaye gari suka duba bangaren yamma rafi ne bangaren kudu rafi ne bangaren gabas marmara ne to sai suka duba suka ce to ai gurin yayi kaɗan akwai makara amman a arewa ne arewa nan kuwa suna cikin gidan gonan zariyawa ne hukuman zariya ne kaga ba su da iko su ɗi wannan wuri to shi wanda yake da wandin nan a bayi da ya kawo su wannan kaka ne na iyayenmu kakan iyayenmu shi ne ya zo ya kafa ya aje wannan bayi a wannan sunan shi usman ɗan sarkin dawakin zazzau abubakar shine wato ainihin ya fara kawo mutum ya mm. ajiye a kasan kwarai kuwa kawo bayan sa kenan eh to ana nan sai mutanen guda uku suka zo suna kewayawa sai ya ce to ai wannan wuri ba zai yiwu ba gari ba zai kafu ba anan to sai cikin babban bawan su sai shi Usman din nan ya zo da ya zo ya same shi sai ce wasu baƙi sun zo suna kewaye wurin nan sun ce za su kafa gari ina suke a kira su su zo in gari ya daɗi ai da mu ciki shi to alhamdulillah sai tafi je kira mutanen nan suka zo yace ina suke so a arewa ce su ɗibi inda suke so a arewa su ƙara shiga garin to abinda aka yi kenan wani lokaci sai suka ƙara mutanen nan ko mutum ukun nan ah, da isau da mesaje da hana aiki sunan su kenan su uku din nan yan uwan juna ne ko kuwa Allah ya haɗa su suka zo kafa gari. isau mai jiha na aiki kuma zan maka bayani kamar yadda kowannen su daga ciki yake mm. a mai saje shine ainihin gidan limanci na asali na farko na kwarau su ne gidan salai shehu shama shi ne mai saje hana aiki a irin gidan babana ne mm. ma dakin fawa gidan koshi to su ne iyalin hana aiki to shi kuma isau mm. bai haifa ba ba a haifa mashi ba kajin da yake menene ka sani ainihin sana'a mutanen kwarau alhamdulillah mutanen kwarau suna da sana'a wasu ɓangare suna gine-gine irin na cikunya sauransu da wasu abubuwa kuma wasu kuma manoma ne noman nan ta yi tasiri fiye da yadda ake zato a garin kwarau ta fitar da kwarau fiye da yadda ake zato in an ce kwarau a noma me aka santa da shi abin da aka sani da kwarau bayan an taba an taba an taba sai muka dawo ba mu kaman abin da za a zo a samu korowar shi na farko a rake ce na biyu aka dawo kan doya sannan aka samu tarkace sauransu amma rake in aka zo aka ce korau mm. iya ido za ka gani rake ne kawai ya kai komo shine babban noman su yawwa kuma shi aka fi sanin su da shi aka fi sanin su da shi za a zo mota mota a daga dauka ana kai wurare daga nan kuma sai Allah ya ƙara buɗe wasu hanyoyin sai ana noma doya hmm. amma a sa rogo hmm. zuwa su walihan a fadama hmm. duk ana yi kai maganin kasuwa yaya kasuwan kwarau take ta fara ci da kuma dayin da take ci da kuma yanzu a kwatanta amfani da kuma yadda cin kasuwa take da kowane mutanen duniya nan a matsayin kasuwanci hmm. na kwarau hmm. lokacin da ta yi fawa ta nunka yanzu kusan goma da a kudancin nan hmm. namu ko arewacinmu namu daga ciki babu inda ba a san garin kwarau ba a kasuwan a zo a sai kaya a dora a kai sokoto da katsina kano duk za a ɗauka daga nan har maiduguri ana kai kaya wasu abubuwa kake ganin kwarau yanzu ta rasa idan muka akari da kayan more rayuwa na bil'adama tun da yanzu an samu cewa wasu abubuwa ne kwarau ya kamata a ce tana da su wanda ba ta da shi yanzu akwai wasu abubuwa yanzu maganar da ke a yankin kwarau yanzu ya kaga mu da wani dam dam wanda za a yi amfana wanda za a yi wannan na aiki ne na rani hmm. wanda za mutanen kwarau za su yi amfani da shi ba mu da shi albarkan Allah da maki rafin nan da muka sani da shi ne don yanzu ina ganin mutanen mu daga cikin ma'aikata rafi akwai wanda suke zuwa wannan dam din su zo su nemi wuri zuwa hagu wuri suna zo su nemi wuri don su yi aikin nan rai in suna shi za su tashi a ba su je ba sai su za su nemi abincinsu a yankin mahaifansu da masaraucinsu sunan kwarauya gauraya da binni yaro me ya kawo sunan ya gauraya da yaro domin kayi mana maganin wata yaro amma yanzu kwarau kamar sunan binniyar ya kwace mu kwarau suna sai dai a ce je kwarau amma kuma duk wanda zai ce zai zo kwarau binniyar zai fara faɗi me kawo wannan alhamdulillah dalilin birnin garin binniyar yana can kafin a kafa kwarau binniyar yaro an riga an kafa ta ita binniyar tana arewa ne maso gabas da kwarau mu yankin mu nan iyakan wajen durin iyakanta nan shine bangaren kwarau su kuma abin da ya shafi bangaren dandami hmm. tsallake wancan da wannan tsallake hmm. to shi kuma yana bin ne tsohuwa ba na mutanen kauye wai don na ballena koyon mulku shagulata ba ta kalamin roba sabbi sa'an sa ga kafafuna in bi kwalelan goro in gwamce shiga bakina in sai mai zobe kwali sa'in sa ta ga aljihu da mai sha'anin na jin daɗi. Idan suka bani tarosisi